وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون wannan mutumin mai nasiha ya ce wani abu ne zai hana ni bauta wa Allah wanda ya halicce ni kuma wani abu ne zai hana ku bauta wa ubangijinku wanda ya halice ku kuma gare shi kaɗai za a komar da ku ta hanyar tashin ku bayan kun mutu don yin sakamako